بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو إرد فليأته فليستهلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه قصف به يوم القيامة إلى سبع أرضين وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا والله إن كانت لكافية قال فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها وفي المسند عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو كركت ولا تؤكن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله والأحاديث في هذا الباب أبآف أبآف ما ذكرنا فلا ينبغي لمن نصح نفسه أو يت... أن يتآمى عنها ويرسل نفسه بالمعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن قال أبو الوفاء ابن أقيل اهذره ولا تكتر به فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم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 ga watan juma'a ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan uku miladiya ta 2013 a wannan majalisi wanda muke karanta littafi mai suna adda'u wadda ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi na al'imam ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasinmu na 28 a jerin gwanon darussanmu na wannan masallaci wannan shi ne na 204 kuma idan ba mu manta ba har yanzu dai ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana ne jero mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama daban-daban waɗanda suke kunshe da tsoratarwa game da saban Allah ko yaya yake da nuni da cewa kada mutum ya ainihin dogara da cewa ubangiji ta'ala mai gafara ne mai yafiya ne mai afuwa ne mai tausayi ne ya dogara da wannan wajen ya saba wa Allah ubangiji ta'ala ya tanadi narko da azaba ga waɗanda suka ƙi jin umarninsa suka ƙi bin umarninsa suka ƙi barin abin da ya hana kuma ya yi bayanai masu yawa a littafinsa mai tsarki game da haka haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ja kunne a gurare daban-daban a hadisai daban-daban game da sabon Allah ko ya yake saboda haka mutum ya yi ƙoƙarin ya ga ya guje wa sabon Allah ya guje wa hushin Ubangiji sannan kuma ya dogara da ramar ubangiji da kyakkyawan tsammani da kyakkyawan fata hadisin da muka kwana a kansa wancan satin shine hadisin abu huraira wanda imam muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa hadisin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mana a mutane guda uku waɗanda Allah ta'ala zai fara rura wutar jahannama da sura na gobe kiyama waɗanda a zahiri kowanensu ya yi aikin da yake babba ne ba ƙarami ba gawurtaccen aiki na taimakon addinin musulunci ko dai ta hanyar karantarwa ko ta hanyar fafatawa da jihadi da gwagwarmaya ko kuma ta hanyar ciyar da dukiyarsa waɗannan abubuwa ne guda uku da addinin musulunci baya tsayuwa ba zai tsaya ba sai a kansu. saboda haka waɗanda suke yin suke yin waɗannan ayyuka kusan su ne suke janye da ragamar addinin musulunci a kowane lokaci aikin su ba kankani bane aiki ne babba to amma duk da haka gashi su ne farkon waɗanda wato masu wato daga cikinsu za a fara samun waɗanda za a rura wutar jahannama wanda wannan ba karamin tsorat ba karamar tsoratarwa bace ba karamin jan kunne bane cewa kada mutun ya rudu ya yi kokarin ya ga ya tsarkake niyarsa, ya tsarkake aikinsa domin Allah kada ya rudu da girman aikin da yayi a'a ya yi kokarin ya ga cewa aikin da yake ya zama dan Allah yake yin sa to shine mala yake cewa wa sami'tu shaykh al-islam yaqulu كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم يجي ياجي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ياجي شينا تشيوى كما أن خير الناس الأنبياء كما رين أن باواسون في أي متاني fa sharrun nasi manta shabbaha bihim min al-kazzabi to mafi sharrin mutane sune makaryatan da za su kwaikwayi annabawa makaryatan da za su wato fito da kansu a matsayin annabawa wadda annahum minhu su yayi da'awar cewa shi ma yana cikin su walaysa minhum alhalin baya cikinsu. su fa khairun nasi ba'dahum al-ulama sannan mafi alkhairin mutane bayan annabawa su ne malamai wa shuhada da waɗanda suka yi shahada wal mutasaddiqun al mukhlisun da masu sadaka kuma waɗanda suke yi dan Allah fa sharrun nasi man tashabba bihim saboda haka su ma mafi sharrin mutane wanda zai shiga rigarsu ya fito da kamanninsu yohimu annahu minhum ya rika nuna cewa shi ma yana cikin su wa laysa minhum alhalin baya cikin su wato anan ibnu ibnu taymiya yana ta'aliki akan wancan hadisi hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi waɗanda za a fara rura wuta da su yace to kamar yadda aka sani cewa annabawa su suka fi kowa matsayi da daraja a gurin Allah su suka fi kowa alkhairi su suka fi kowa matsayi to hakanan wanda zai yi ƙaryar annabci ya fito da siga ta ta annabawa ko kuma ya yi ƙaryar cewa yana kan tafarki irin na annabawa yana da awa irin ta annabawa yana karantarwa irin karantarwar da annabawa suka yi yana gugurma irin gugurmayar da annabawa suka yi alhalin ƙarya yake yi ba haka yake ba kamar yadda suke khairun nasi to shi kuma yana zama sharrun nasi saboda ya yi ƙoƙarin ya liƙa kansa da su alhalin ƙarya yake shi ba a hanyar su yake ba yana yin abin da yake yi ne saboda wata manufarsa ta duniya saboda a ce da shi a ce da shi wato mutumin kirki ko a ce da shi a yabe shi a ce da shi malami ne to haka nan bayan annabawa ba kamar malamai domin su ne suke bisa wato aikin iri irin na annabawa wajen kiran mutane zuwa ga Allah barin nuna musu hanyar Allah da sanar da su abinda Allah baya so da abinda Allah yake so nuna musu hanyar aljanna ga wadda hanyar da su bi ta kai su aljanna ga hanyar da su bi ta kai su wuta da hakuri akan wannan malamai su ne sannan ashuhada waɗanda suka bada rayuwarsu wajen ɗaukaka addinin Allah sannan almutasaddiquna waɗanda wato suke sadaka da dukiyarsu suke ba da dukiyarsu da ikhlasi suke yi don Allah to haka nan waɗannan bayan annabawa su ne suke bin su a baya su ne suke bin su a matsayi a daraja to haka nan duk wani wanda zai zo kuma ya yi ƙarya da cewa yana cikinsu ya yi ƙaryar malinta ko ya yi ƙaryar shi mai gwagwarmaya ne don ɗaukaka addinin Allah ko ya yi karyar shi mai ciyar da dukiyarsa ne don addinin Allah alhalin ba haka ba ne to wannan shi ne mafi sharrin mutane shi yasa za a zama su ne farkon wanda za a rura wutar jihar jahannama da sura na gobe kiyama wanda zai shiga rigar malinta alhalin ba haka ba ne ya shiga rigar jihadi alhalin ba haka ba ne ya shiga rigar sadaka da ciyarwa fi sabila alhalin ba haka ba ne yana da wata manufa a ƙarƙashin a cikin zuciyarsa a ƙarƙashin ƙasa ba tare da ya bayyana ta ba to wanda zai wannan shine ibnu taymiya yace to zai zama sharrun nas don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambato waɗannan sannan ce fi sahih al-bukhari min hadith abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة, مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ walaysa indahu dinarun wala dirham ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace duk wani wanda ya san ya zalunci dan uwansa wanda ya san akwai abin da ya zalunci dan uwansa a dukiyarsa ko a mutuncinsa to yayi maza ya je ya same shi falyastahillaha minhu suwarware ya nemi ya yafe masa qabla an yu'khadha tun gabanin ba a kama shi ba tun gabanin Allah bai damke shi ba walaisa indahu dinarun wala dirham ranar da ba shi da dinari ba shi da dirhami fa in kanat lahu hasanatun in yana da kyawawan ayyuka ukhidha min hasanatihi sai a kwashi kyawawan ayyukansa fa utiha hadha ababa wannan da ya zalunta wa illa idan ba shi da ayyuka na kwarai ukhidha min sayyiati hadha sai a kwashi munanan ayyukan wanda ya zalunta fa turihat alaihi a watsa masa thumma turiha fi nar sannan shi kuma a watsa shi wuta wannan hadisi shi ma yana daga cikin hadisai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake jan kunne da tsoratar da da al'ummarsa kan abin da yake saban Allah ne ko shiga haƙƙin wani ko duk wanda zai shiga haƙƙin wani dan uwansa ya zalunce shi a dukiyarsa ko a mutuncinsa kamar yadda zo a cikin sahih muslim riwayat sai muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kun san muflis kun san matsiyaci kun san marashin marashin komai wanda ba shi da komai suka ce ya rasulullah ai wanda ba shi da kuɗi ba shi da dinari ba shi da dirhami ba shi da azabu wal fidda shine muflis annabi ya ce musu a'a wannan ba muflis bane ba shine marashin komai ba marashin komai shine wanda zai zo ranar gobe kiyama zai zo da ayyuka amma waqad shatama hada wa daraba hada wa akhadha mal hada ya daki wannan ya zagi wancan ya kwace dukiyar wancan ya ci mutuncin wannan a zo da shi a lokacin a rika iban hasanat dinsa ana raba ma waɗanda waɗanda ya cuta a iba a ba wannan kowa gwargwadon irin cutar da ya masa gwargwadon irin hasana din da za a iba a bawa a bashi sannan idan hasana din suka kare ga kuma masu bin shi bashi na zalincin da ya musu suna nan a layi bai gama sallamar su ba a ranar gobe kiyama babu maganar a ba wani haƙuri a ce to tun da ya kare sai ku yi haƙuri ku yafe masa a'a ubangiji ta'ala zai yi zai yi kisasi za a karɓar ma kowa haƙƙinsa a wannan ranar ba wanda zai tafi da jin wato an cuce shi ko ya ji cewa an daddanne shi saboda haka idan hasanat din sun kare yu'khadhu min sayyi'ati hadha fayutrah alai fayukhadhu min sayyi'ati hadha fayutrah alai thumma bin nar sai rika kwatar miyagun ayyukan su laifuffukan da suka yi da kowa banda annabawa dole zai je da sayyi'at zai je da laifi ebi laifin wannan a zuba masa ebi laifin wannan a zuba masa gwargwadon bashin da yake binsa ko zalincin da ya masa a nan duniya saboda haka daga nan kuma a tattara shi a watsa shi wuta shi kaga abin yana da yana da girma shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa inni da arju an alqa Allah walaisa li ahadin alayya mazlama ina fatan mu haɗu da Allah ina fatan haɗuwata da Ubangiji ranar gobe kiyama ba tare da wani yana bin bashin na zalunce shi ba ma'aiki sallallahu alaihi shi karan kansa yana jin tsoron ya tashi ranar gobe kiyama wani ya ce ya mun ba daidai ba ko ya zalunce ni annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan a yayin da sahabbansa suka zo suka same shi suka ce ya rasulullahi sa'ir lana wato a sa farashi wato lokacin abubuwa suna tsada a kasuwa sai aka zo gura annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo ya rasulullahi a yi farashi na bai daya wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da doka ta cewa duk mai sayar da abu kaza dole ya sayar da kaza farashi kaza mai sayar da abu kaza dole ya sayar da a farashi kaza wato fitar da doka da ta zama wajibi ne akan kowane ɗan kasuwa ya sayar da abin da yake sayarwa gwargwadon da farashin da annabi sallallahu gwargwadon farashin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka to da suka faɗa ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad'u bal ad'u zan dai addu'a Allah ya kawo saukin tsadar abubuwa suka take dawowa ya rasulullahi sa'ir lana a sa farashi wato a yi a kayyada farashi farashin gwamnati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai Allah shine al-qabid al-basit ar-raziq shine mai riƙe abu shi ne mai sakinsa, shi ne mai azurtawa sai yake cewa wa inni la arju an alqa Allah wa laysa li ahadin alayya mazlama fata na ni in koma ga Allah ba tare da wani yana bin bashin na zalunce shi ba maganar ta hauhawar farashi da saukarsa wannan abu ne daga Allah saboda haka mu ba za mu iya shiga mu tilasta wa mutane ba mun san da nawa ya saya shi ba mu sani ba ba mu san nawa ya sayi kayansa ba amma mu tilasta masa ya sayar da shi a wani farashi wanda mu muke ganin shi ya dace a nan in muka yi haka mun shiga haƙƙinsa mun shiga haƙƙinsa akwai abin da ake kira subsidy subsidy gwamnati za ta ɗauki wani nauyin kaso ne na farashin amma ba wai za ta da farashi ba ne za ta da farashi bayan an gama ciniki da ita ɗan kasuwa ta biya su abin da suka cancanci a biya su shi to a ba wannan abin da suka sa na farashi za mu biya kaso kaza a ciki sauran kuma sai ɗan kasa ya biya wannan wani abu ne daban amma a ce kowa a kayyade masa farashi ba maganar subsidy ba ce to annabi sallallahu alaihi wasallam nuna musu cewa ba ba haka ba ba zai yi ba ka duba wani abu ne wanda a zahiri za ga kamar wata maslaha ce ta al'umma wata maslaha ce ta ta jama'a ba ka idan yayi ya taimaka wa jama'a to amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya so wajen taimakon wani ya zalunci wani wajen taimakon al'umma kuma ya zalunci 'yan kasuwa ba daidai bane ne saboda haka shi fatansa ya ce zan da yi addu'a zan yi addu'a Allah ya kawo saukin abin saboda haka idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jin tsoron gamuwarsa da ubangiji alhalin akwai wani da yake bin shi bashin zalunci yana jin tsoron wannan ina ga wasu ire-irenmu ka duba matsayinsa a gurin Allah ka duba abinda ubangiji ya ce da shi ya gafarta masa dukkan laifukansa idan har akwai su ba ya yafe masa amma wannan bata sa ya saki jiki ba bata sa ya raja akan afuwar ubangiji da gafararsa ba yana gudun ya koma ga ubangiji ba tare da wani yana bashin zalunci ba to shine yake gaya musu cewa duk wanda zai zo a ranar gobe kiyama babu shakka in dai har zai zo da ya zalunci wani to na ya shiga uku domin sai an karbi wannan abin da ya zalunta sai an karɓo shi a lokacin babu dinari da dirhami da zai ce zai kashe ko nawa ne ba matsala nawa kake bi na bashi a biya shi a'a a can kowa zai tashi walaisa samma dirhamun wala dinar a can ba dirhami ba dinari kowa zai tashi daga shi sai aikinsa a lokacin duk kankantar aiki mutum yana da sa aikin kwarai aikin lada duk ƙanƙantarsa mutum yana bukatarsa yana buƙatar sa domin ya ga mizaninsa na ayyuka su yayi nauyi ya samu ya hai in ma yana jin yayi ayyuka na kwarai a tsoraci ake a firgici ake ba ka iya tuna cewa kai zaka haye ko ba zaka haye ba to duk inda ka hango wani wanda kake bin shi wani bashin zalunci to ho ba za ka kyale shi ba domin a ranar annaba ma nafsi nafsi suke yi yau mai yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni idan dan uwanka na jini idan idan matarka idan mahaifa ma wa sahibatihi wa bani ƴaƴansa da matarsa duk mutum zai guje musu kowa ta kansa yake to ta yaya zaka ga wani can wanda a dan duniya ma ba shiri kuke ba kuma ya cuce ka ka kyale shi ai ba zai yi ka kyale shi ba dole sai ka ci kwalarsa ya biya ka abin da ya cuce ka kai a nan abin zai zama maka gobara titi saboda haka garama sai ka ji garama da bai biya ka ɗin ba a can garama da ya bari sai da aka zo nan tunda a nan ka fi tsananin bukata watakila a duniya ko da ya biya kama watakila ba abinda za ka yi da shi watakila ka wadatu gabarin wannan kana da wadatar da tafi karfin wannan amma a can kana buƙatar kowace sagira kowane ɗan ƙanƙanin aiki ko ya yake kana buƙatar sa saboda haka a wancan lokacin sai ya fi maka amfani shi ma kuma a wancan lokacin ayyukansa na ƙwarai sun fi soyuwa gare sama da komai domin ba shi da abin da zai garara da su sai wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa'utiya haza in yana da ayyuka na kwarai sai a kwashi ayyukansa na kwarai a baba wancan alhasanat thawabul hasanat ghairu mutanahi jazaa'ul hasanat ghairu mutanahi amma amma al'uquba jazaa'ul al-ma'siyah al'uquba mutanahiya idan mutum yayi aikin kwarai ba zai san iya ladan da Allah zai bashi ba tun da ƙarshe ma za a bashi alkhuludu fil janna babu kuma abin da ya kai wannan a bashi gidan aljanna ya zauna har abada cikin ni'ima cikin jin daɗi kaga sakamakon hasana ba shi da ƙarshe ba za ka iya cewa ga ƙarshensa ba saɓanin hukuma da za a yi wa mulaifi mutumin da ya mutu yana saba wa Allah hukumarsa nahiya ce tana da ƙarshe to shine malamai suka ce to ta yaya kaifa tuwazi hasanatu sayyi'atihi yaya za a yi wannan yana da laifi a ɗauka a bama wannan ko wannan a ɗauki hasanat ɗinsa a bama wannan tunda ita hasanat gairu mutanahiya shine malamai suka ce a ai kowa cikin hasanat ɗinsa za a ebi gwadan yadda zai biya wannan zalincin ba wai idan yana da sallah ba ladan sallarsa gaba ɗaya a tattara a miƙa ma wancan a'a za a ɗebi iya daidai abin da zai biya wancan ta yi ya gama biya ya zama na duk da haka hasanat ɗinsa suna nan sun yi rinjaye ya tafi aljanna ta yi ya gama biya da hasanat ɗinsa amma saboda yawansu mizaninsa na hasanat ma'auninsa na kyawawan ayyuka bai yi ƙasa ba yana nan bisa garin jayi to sai tafi aljanna dama ai bari dai ake ya biya ya shiga aljanna ba tare da wani yana jin cewa shi ya cuce shi ba tayu ya zamana an gama biya tsaura mutum daya ana biyan shi shi kuma sai mizanin hasana din ya danyi kasa amma kuma akwai hasana din har yanzu ubangiji na iya cike masa da rahamarsa da falalarsa masa ciko sai to wannan ɗan kaɗan ya rage to amma an aka kwalkwala hasanat ɗin gaba ɗaya an kwasa saboda yawan mutanen da ya zalunta an ba mu wannan an ba mu wannan har sun kare kaga ba maganar kuma ta tarajjahu hasanati hasanatu ala sayiati babu wannan ko ba maganar cewa ya zama na abin da ya yi ragowa wanda zai kai shi aljanna dan cikon kaɗan ne babu wannan tunda yanzu hasanat din sun kare shi yasa ya ce wa illa idan suka kare karaf kaga ya sha baba idan ba su kare ba da su kare ba ya gama biya ya gama biya ba su kare ba kuma watakila alhassanat din har zuwa wannan lokacin suna nan da yawa domin watakila bayan ya yi zalincin ya tuba duk da dai bai warware tsakaninsa da mutumin da ya zalinta ba ko mutanen da ya zalinta amma ya yi tuba taubatan nasuha ya yi ta ayyukan kwarai ya yi ta bautar Allah ya yi ta godiya ga Allah bisa ni'imar musulunci ya yi ta taimakon addinin Allah da ikhlasi to haka je can wani ya zo ce ka zalunce ni eh gaskiya da ni a zalimi ne na zalunce shi a eh ba hasanat ɗinsa a bashi sai ya gama biyan biyan waɗannan kuma hasanat ɗinsu suna nan da yawa to wannan ba za a ce duk da haka a jefa shi wuta ba a'a hasanat ɗinsa fa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah sai a ce ya tafi aljanna wancan kuma ya biya hasanat din suna nan sun yi saura ba su kare karab ba ubangiji zai iya masa falala da shafa'ar annabawa ko da shafa'ar salihai ko da shafa'ar mala'iku ko da falala ubangiji da rahamarsa da lutufinsa a yi masa ciko ya tafi aljanna a na uku wanda gaba ɗaya an gama kwashe hasanat ɗin bai gama biya ba kuma to za a rika ɗebo laifuffukan wannan ana zuba masa ni ma ina ya cuce ni to kai ma ya yi kaza ya yi kaza kai a kwaso laifuffukan a zuba masa shi yasa mutum zai iya shiga wuta da laifin da shi bai taɓa ma tunanin ya yi shi anan ba ya je ya cuci wani macuci ko wani mazinaci shi ka taba kawo zina a rayuwarsa ba ya cuci mazinaci an zo an biya kowa mazinacin nan ba a biya shi ba ba kuma abin da za a biya shi laifin mai za a ebo zaifin zinarsa za a ebo kuma a yaba ma wannan ko ya cuci ya cuci dan duwadi, Allah ki kiyashe mu so haka sai ya ganshi da wasu laifuffuka <laughs> manya-manya wanda bai taba tunani zai yi su a duniya ba ko ya cuci wani mai kisa saboda haka kowa sai an sai an biya shi to lokacin da za a kwaso laifuffukan wasu a zuba a mizanin sa a nan ba za a ce ya tafi da laifin wani ba ya shiga wuta da laifukan wasu Allah ce wala taziru waziratun wazira ukhra anan laifin sa ne saboda sakamakon zalincin da yayi ne saboda haka ya shiga wuta ne da laifin sa ba da laifin wani ba domin a lokacin biyan bashi yayi da wannan sayyi'a din da ya dauka saboda haka ta zama tashi shi yasa ya ce wa illa ukhiza min sayyi'ati hadha fa turihat alayhi thumma turiha fi an-nar sannan a jefa shi wuta wa fi sahih min hadith abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع عرضين ya zo cikin sahih sahih al-bukhari min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man akhadha shibran wanda ya ciri dani daya min al-ardi daga kasar da ba tashi ba bi ghairi haqqihi ba tare da haƙƙinsa ba daga gona ko fili ba bisa haƙƙinsa ba khusifa bihi yawm al za a kifar da shi da wannan kasar ranar gobe kiyama ila sab'i arazina har zuwa ƙasa ta bakwai wannan lafazin a wurin Bukhari lafazin hadisin abdullahi dan umar ne ba lafazin hadisin abu huraira ba lafazin hadisin abu huraira ba cewa yi khusifa bihi yau malkiyama ba cewa yi tsawakahu allahu ila sab'i arazin tsawakahu allahu Allah zai masa ɗan wuya Allah zai masa wuya da wannan ƙasar har zuwa ƙasa ta bakwai wannan shine lafazin abu huraira wannan lafazin da ya kawo a wannan ruwayar lafazin abdullahi dan umar ne radiyallahu anhu a nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa duk wanda zai shiga haƙƙin wani ko haƙƙin al'umma ba bisa haƙƙi ba ya ƙara ɗani ɗaya da a filinsa ko a gonarsa ko a gidansa ba bisa haƙƙi ba in an ce ba bisa haƙƙi ba ba bisa yardar mai haƙƙi ba gona ce ya san iyakar abin da yake nashi amma sai ya shigo da ta ɗan uwansa ba bisa haƙƙi ba ko fili ne ya san iya nashi amma sai ya karo da na ɗan uwansa annabi ya ce ko da daidai da shibir ne wato ɗani ɗaya kaga ba yawa ne da shi ba amma duk da haka Allah ta'ala ba zai kyale shi ba ranar gobe kiyama sai an masa uquba da wannan da wannan abin da wannan ƙarin da yayi ubangiji ta'ala ya kisfar da shi cikin ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai zama wanda ita ce ukubarsa ta ƙara ɗani ɗaya saboda kaga ashe shiga haƙƙin wani da ba naka ba ba ƙaramin abu ba ne. ubangiji ta'ala in ya tashi kamun mutum ba zai masa ke wato ƙaramin kamu ba to kazalika akhudhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamun ubangiji in ya kama alƙare da take azzalima kamun sa mai tsanani ne mai radadi wato mai radadi ne mai tsanani wa fi sahihain anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama narukum hadhihi allati yuqid yuqidu banu adama juz'un wahidun min 70 juz'an min nar jahannam قالوا والله إن كانت لكافية قال فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزعا كلهن مثل حرها ya tabbata cikin sahihaini to bukhari da muslim anhu daga shi abu huraira radiyallahu anhu ya ce, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace narukum hadhihi wannan wutar taku allati yuqidu banu adama wadda dan adam yake kunnawa wadda ƴaƴan adam suke kunnawa wato ƴan adam suke kunnawa juz'un wahidun min 70 juz'an yanki ɗaya ne daga yanki saba'in min nari jahannam na wutar jahannama yanki ɗaya ne kaso ɗaya ne daga kaso saba'in na wutar jahannama kalo sahabai suka ce wallahi in kanat in mukaffafa ce min al-thaqila ay ha kanat lakafiya lalle lalle ai ita wannan wutar wannan wutar da muke kunnawa ai ta ita in ji sahabbai Bala sai manzo Allah ce fa fuddilat alaiha to itar wutar lahira wutar jahannama an fifita ta akan wutar duniya bi 69 juz'an da kaso 69 juz'an da kaso 69 kulluhunna mislu harriha kowane kaso zafinsa kwatankwacin zafin wutan nan ta duniya wato wannan kuwa kula tsoratarwa ce ga mutane kare su ji ana wuta wuta wutar jahannama su ɗauka abu ne mai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam yace narukum hazihi wannan wutar taku wannan wutar da kuke girki da ita annabi ya kara fito da sifar dan ku fahimci watan nan duniya yake magana allati yuqidu banu adam wutar da dan adam ke kunnawa din wacce kuka santa kuka san zafinta wacce take narka karfi wannan wutar da kuka sani wacce har karfe in aka sa za ta narka shi juz'un wahidun min 70 juz'an ɗaya ce bisa kaso ɗaya bisa 70 wato kaso ɗaya ne bisa 70 na wutar jahannama sahabbai da suka ji haka suka ce ya rasulullah ai ko wannan wutar ta isa aiwa mutum azaba da ita ko wannan wutar kawai ta duniya ta isa ta yi mutum azaba aiwa mutum azaba da ita abul abbas al-Qurtubi yake cewa ma'anar hadisin da za ku tattaro dukkan wani makamashi na duniya ku tattaro shi gaba daya ku kunna masa wuta to wannan wutar zafin wannan wutar za ku kunna zafin ta gaba daya kaso ɗaya ne bisa saba'in na wutar jahannama to inda can suna maganar makamashi ita sai kirare waye waye yanzu akwai su fetur su gas duk ku tattaro su ku banka musu wuta duk na duniya duk wani kire duk wani abin da wuta za ta ci ku sa shi ku zama makamashi ku banka masa wuta duk yadda za ta ruru ta yi zafi kaso ɗaya ce bisa saba'in ina sabai suka ce rasu lafi ai ko wannan wutar ta isa ta isa ai azaba da ita ta isa ai azaba da ita Ki annabi ya nuna musu cewa to ai ita waccan an fifita ta akan wannan wannan wutar ta duniya wanda za ku sa karfe ya narke a ciki za a sa dutse dutse ba narkewa a cikin wuta kamar yadda karfe yake narkewa ya laushi an sa shi makeri zai sa shi a cikin wuta ya dumama shi da wuta ya yi laushi ya rika sarrafa shi tumin da Allah ta'ala ya ce wa alanna lahul hadid amma dutse ba ya da wannan saboda haka in ka sa dutse a wuta ba zai yi laushi ba ka rika sarrafa shi da aka sarrafa karfi to Allah ta'ala ya sifanta zuciyar wasu daga cikin 'yan adam cewa ta fi dutse ke kashewa ta fi dutse ke kashewa ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منها منه الماء منها الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله فما الله بغافل أما تعملون وبيجي ياتي daga cikin ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة زكا تنقص bushe بوشي ما fahiya فهي كالحجارة zukatan suka zama kamar dutse au ashaddu qaswa ko ma sun fi wani zai ce a ya za a ce zuciya wannan gata nan wadda take da laushi take da gautsi ba ta da tauri a ce ta fi dutse na'am ta fi dutse domin abin da za ka ga masu irin wannan zuciya suna yi na rashin tausayi da rashin rahama abu ne wanda yake nuna zuciyar tasu ta fi dutse domin dutse Allah ta'ala ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah da Allah zai saukar da qur'ani wa dutse qur'ani a ce dutse ya karbi ya karbi amanar da ubangiji ya bujuro masa a ce ya karbe ta Allah ya saukar masa da qur'ani Allah ce la ra'aytahu khashi'an da kaga dutsen nan ya zama mai kaskantar da kai mutafaddi'an yana tsatsagewa min khashiyatillah amma zuciya nawa ce take raurawa da karatun alqur'ani zuciya nawa ce take raurawa in an karanta mata alqur'ani take laushi in an karanta mata alqur'ani saboda haka hasan basri yana da wata magana yake cewa ka nemi zuciyarka a guri uku ka nemi zuciyarka في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي الذكر cikin sallah wajen karanta alkur'ani wajen ambatan Allah fa in wajadtaha wa illa fa'lam anna baba mughlaq in ka samu zuciyarka a ɗaya daga cikin guraren nan guda uku to alhamdulillah ta yi kyau taka ta yi kyau in ka nemi zuciyarka a ɗaya daga cikin guraren nan guda uku baka same ta ba to ka sani kofar a rufe take babu gurin wucewa to za ka dawo ne ko kwaya za ka yi za ka dawo ko za ka ci gaba da ƙoƙarin ka ga ka wuce don haka za ka dawo ka yi ta ƙoƙarin ka ga ka kyautata alaƙarka da ubangiji ka yi abin da zai lausasa zuciyarka zuciyarka ta yi laushi da zama kana halarto ubangiji kana halarto da kake ganawa da shi lokacin da kake sallah kana halarto wanda kake kake magana da shi ko yake magana da kai lokacin da kake karatun qur'ani kana halarto zuciyarka lokacin da kake ambatan Allah ba da bakinka kawai kake yi ba har da zuciya to a lokacin ne ka ka samu ka tsira to idan har wasu zuciyarsu ta fi dutse ƙeƙashewa mun san kuma dutse baya laushi idan an sa shi wutar jahannama ba wutar wutar duniya zaka suna buƙatar digire din zafin ya faka akwai buƙatar ya faka tunda har su sun fi dutse dutse ko mun san ba a lausa tashi da wuta wannan da muke amfani da ita ashe akwai buƙatar ƙari saboda haka a lahira zai zama makamashinta masu irin waɗannan zukata da duwar watsu wa hannasu wal hijara zama da duwar watsu da mutane masu irin waɗannan zukata su za zama makamashinta rana gobe kiyama na kuma mata ta'budu da min dunillahi hasabu jahannama antum laha da ko da abinda kuke bauta ba Allah ba to za ku zama kiraren rura wutar jihar jahannama ranar gobe kiyama Allah shi kiyashe mu saboda haka nabi sallallahu alaihi wa sallama da suka ce in wallahi in kanat lakatiya wallahi ita wannan mata ita nabi ya nura musu a'a ai zuciyar dan adam saboda tsaurinta da taurinta ta fi dutse to akwai bukatar digiri din zafin yafi wannan saboda haka za a ƙara 69 akan digiri din zaman da ake da shi yanzu ce fa inna qad fuddilat alaiha bi 69 juz'an an fifita ta an fifita wutar jahannama akan wannan wutar da kaso 69 a ruwayar ibn hibban da hakim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita wannan wutar ba dan an wanke ta da teku har sau biyu ba da ba za ku yi amfani da ita ba wato a yadda take din a haka sai da aka wanke ta da teku aka rage mata kaifi da zafi shi ne ta zama haka haka yan wuta yan wuta da za su ga mafaka a cikin wutar duniya da a guje za su fito daga wutar jihar na su shiga ta duniya su samu hutu a can a guje da gudu za su bar wutar jihar na ba faɗa cikin wutar duniya dan nan sai ta zama musu laushi sai ta zama su taushi sai ta zama musu dausayi wa fil musnadi an mu'adhin qala awsani sallallahu alaihi wa sallama fa ƙala la tushrik billahi shai'a. wa in qutilta wa hurriqta a cikin musnad na imamu ahmad daga mu'az ya ce ausani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya muni wasiya faƙala ya ce la tushrik billahi shay'an kada ka haɗa Allah da komai wa in kutilta wa urrikta ko da an kashe ka an ƙona ka wala walidai walidaika kada ka saba wa iyayenka wa in ka an takhruja min ahlika wa malika ko da sun umarce ka ka bar iyalanka da dukiyarka wala na salatan maktubatan muta'ammida kada ka bar sallar da take ta farilla da gangan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan domin wanda ya bar sallah ta farilla da gangan faqad bari'at minhu zimmatullah to babu ruwan Allah da shi wala tashrabanna khamran kada ka kuskura ka sha giya fa innahu ra'su kulli fahisha domin giya ita ce tushen dukkan wani saban Allah wa iyyaka wal ma'siya ka guji ka guji saban Allah fa innal ma'siyata tuhillu sakhat Allah domin saban Allah yana halatta aukawar hushin Allah akan bawansa wannan hadisi kamar da yace Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa ta hanyar safwan ibn amr daga abdurrahman ibn jubair ibn mut'im shi kuma abdurrahman ibn jubair ibn nufair shi kuma daga mu'az ibn jabal sanadinsa har zuwa kan abdurrahman ibn nufair abdurrahman ibn jubair ibn nufair sanadi ne sahihi sai dai akwai inkizai a cikin sanadinsa saboda shi abdurrahman ibn nufair ko ibn jubair ibn nufair bai ji wani abu daga mu'az ba wato akwai wasiɗa tsakaninsa da mu'az a nan ba a bayyana wasiɗar da take tsakaninsa da mu'az ba saboda haka hadisi ne munkatsi'ul isnad isnadinsa bai cika ba don hadisin da isnadinsa bai cika ba kamar da ku sani hadisi ne mai rauni saboda haka a bisa ga ka'idar hadisi wani hadisi ne zaif hadisi ne mai rauni domin hadisi ne mun munqati wasu abubuwan da suke ciki akwai wasu hadisai da za su mara musu baya kamar hana shirka wani ayoyi da yawa hadisai da yawa sun zo maganar hani ga shirka sai dai cewa wa in rikta wa hurrikta za ka cewa akwai wani abu na nakara domin ko shirka ce idan ya zamana akwai tilastawa wannan ba a cewa a kashe ka ya tsaya a kashe ka a kona ka akwai ruksa a nan akwai sauki da musulunci ya yi man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda duk ya kafircewa Allah bayan imaninsa sai Allah ce illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhalin zuciyarsa na nitsa da imani walakin man shara'a bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim sai dai wanda sharaha bil kufri sadran ya bude wa kirjin ya bude wa kafirci kirjinsa wato yayi da so da kauna da sha'awa da yarda Yayi da buɗaɗɗen ƙirji ba takura shi aka yi ba ba matsa mishi aka yi ba yana so da buƙatarsa ya haka to shine Allah ce fa alayhim ghadabun min Allah waɗannan fushin Allah ya tabbata a kansu. shi yasa kissar Ammar kamar da kuka sani kissar Ammar ibn Yasir lokacin da kafirai suka matsa mata a Makka da cewa sai ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa ya kafircewa Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata bakar magana to kun san ya faɗa ya zo yana kuka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya halaka ya halaka domin abinda suke so ya faɗa na mummunar kalma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan aya sai ta sauka cewa babu matsala dan kai tilasta maka kai, amma a zuciyarka imani ne imani ne a cikinta da shi ta nutsu don haka da ka faɗa na kafirci wanda ba zai cutar da kai ba don haka akwai ruksa akwai ruksa ga wanda aka aka aka tilasta shi ya faɗi kalmar kafirci ya faɗa ba bisa san ransa ba ko ya aikata abin abin da yake kafirci ne ba bisa san ransa ba wannan Allah baya kama shi duk da cewa inda wani zai dage ya ce shi ko za a kashe shi ba zai yi ba har a kashe shi din to wannan ba a cewa yayi laifi don wannan ruksa ce abin da aka ce ruksa ba wala nufin wajibi bane sai ka rike shi amma da zaka rike shi din haka yafi kamata sauki ne ubangiji ya yi maka to amma anan cewa ke wa in qutilta wa hurrikta sai dai in zaka ce la tushrik billahi shay'an bi ridaka wato kakka hada Allah da wani da yardarka kana so sai dai wannan wa in ta, wa rita, kuma zai zama baya da ma'ana in kana so ku yi mai kawo kuma maganar konawa da kisa tunda yana so yayi wala walidai walidayka hadisan da suka zo da ayoyi da suka zo akan biyayya ga iyaye su ma suna nan da yawa wa in ka an takhruja min ahlika wa malika ko da za su ce ka ka bar dukiyar ka iyalanka ka bar dukiyarka ka bi su to anan shi ma wato akwai akwai nakara shi ma a wannan lafazin domin kamar yadda muka sha faɗa iyaye ba za su tilasta wa ɗansa haka kawai ba dalili ba si ba saɗaɗa su ce ya saki ya saki matarsa haka kawai me ta yi ce kawai mun tsane ta kawai kun tsane ta kawai mun tsane ta ka sake ta ko kawai mahaifiyarsa ta zo ta yi ta rusa kuka ta ce sai ya saki matarsa baba mai taimaki inna mai taimaki ce kawai ita ita ita ba ta son ganin ta haka kawai in na ganta kawai haushi nake ji sun yi 'ya'ya watakila in an sake ta 'ya'yan za su shiga wani garari ita ma za ta shiga wani garari to anan babu maganar a yi uwa da'a domin abin da za a yi na saki anan ba da'ar ubangiji ba ce ba ma'aruf ba ne annabi yana ce la ba ta illa ila ba ta إنما طاعة في المعروف لا طاعة في لا طاعة في الم... للمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف كأي أنا بيي أنا وجند أبن ديك معروفي أبن دي شرعة تيدى تيدى دشي شرعة بتيدى حكا كوي iyaye su ce kawai mutum ga ga ga ga ga wato ya saki matarsa ba kamar yadda muka sani a shari'a a da dalilai na shari'a ba a yadda iyaye kawai su tilastawa ɗansu namiji ko ƴarsu mace cewa sai ta auruwa da ku sai ya auruwar ba amma ba haƙƙinsu ba ba haƙƙinsu ba ne su tilasta masa na'am su ba shi shawara su nusan da shi in ya ce mace in sun ga za ta yi abin da zai cutar da ita su nuna mata wannan ba daidai ba in ta kama su ce ba ruwansu amma su kawo wani su ce tilas ta ki ko taso sai ta aure shi wannan wannan ba ba ba ba ba daidai ba a shari'a ko da wasu malamai sun ce ana iya tilasta wa budurwa wannan kauli ne marjo kauli ne wanda yake ba mai rinjaye ba magana mai rinjaye shine ka a tilasta wa wani ko mace ko namiji kamar yadda iyaye ba su tilasta maka cewa sai ka rika sa wasu kaya da su suke so ba ko wani abinci da su kullum sai kashi zaka ci kawai iyayen ka tilasta maka sai kullum dan wake zaka rika ci abatan ba magana sai dan wake da safa dan wake da rana dan wake da daddare dan wake ko tuwo ai gara tuwo ma eh to a ce iyaye kawai sai saboda mu iyayenka ne saboda haka wannan muke so muga kana ci kullum kaga duk malamin da aka yi fatawa ce ka bi iyayenka ana bai san addini ba gaskiya ba su da haƙƙi kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq sai su haramta maka ba haƙƙin su bane to yadda ci da sha yake mubah haka aure shi ma yake ka ba su da iko ko sila sa maka ce wance ka aura ba wane ba ba wance ba ko za ki aura ba wane ba su yi shawara su gaya musu abin da wannan wani abu ne mai kyau amma ba tilastawa to haka nan dukiya ba su da iko su ce kawai kamfanin nan naka kawai mu ba matan karife ka rufe shi kawai me yasa kawai ba dai mu ba masu wannan kamfanin a sai dai dan me ka kori ma'aikatan kawai ka rufe wannan ba ma'ruf bane ba ma'ruf bane ko su ce kawai dukiyarka gaba ɗaya mu yanzu so muke kai sadaka da ita kawai duk karabar a tara maka dangi da makota filaye a ce duk kai ta ba su wannan ba ma'ruf bane to kaga idan wani ya kafa hujja da wannan hadisi akan cewa ayi hakan ko mutum ya saki matarsa tare da cewa ba laifi ta yi ba ba sabon Allah ta yi ba ba fata zamantakewar aure ta yi ba ya yi hujja da wannan hadisin to sai a gaya masa hadisin bai inganta ba in ya yi hujja da hadisin umar ibn al-khattab lokacin da ya ce wa abdullahi ɗansa ya saki matarsa abin ya damu abdullahi domin yana cewa ina eh, auri matan nan ina santa amma babansa Umar yace saki ta yaje ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga matata ina son tana so na amma mahaifina Umar ya ce sai na saki ta annabi yace talliqha wa ati abaka sake ta kai wa babanka biyayya lokacin da aka yi wa Imamu Ahmad tambaya cewa wajibi ne cewa uba yana da dama ya tilasta wa ɗansa sai ya saki matarsa ya ce a'a aka ce to hadisin umar da ya ce to a ga a nuna masa umar ɗin a nuna masa umar ɗin yanzu waye umar ɗin wanda duk ya san umar ya san shi cewa mulham ne muhaddas ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan tare da umar sau nawa umar yana faɗa abu kuma daga ƙarshe ya zama haka ɗin yana da muwafaka da yawa annabi ya san wannan saboda haka a nan annabi ya ce wata haka kawai umar umar ba karamin mutum ba ne babban mutum ne mai ilimi mai addini mai hangen nesa ba haka kawai zai duba kawai ce ya tsani mata abdullahi kawai ce sake ta akwai abin da ya hango ba nan ya gaya waɗan ba saboda haka zai iya cewa ka sake ta don shi ya hango na abu annabi ya ce kai masa biyayya to sai wani ya zo shi ma ya kiyasta kansa da umar sai ya ce shi ma umar ne da haka ka saki matarka a ah, to kai wacce buwa maka kake da ita wani ma bai ilimin ba wani ma ba mai addinin ba to irin wannan tana faruwa kaga uwa ta birkici gaba daya ta ce sai miji ya saki matarsa tare da kasancewar matan nan sawwama kawwama mai tsoron Allah amma uwa ta birkice ta ce kawai ita sai an sake ta me ya ta wata mata ce ita wannan yarinyar tafiya fiya zakewa a addini ta fiya kaza to kaga anan duk malamin da zai ce ai ka sake ta me yasa saboda Umar ya ce a sake Abdullahi dan sai ka ce to waccan matar ita ma kamar Umar din take saboda haka shi kansa wannan wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika dalilun ala nakara wannan ba shi da abin da zai goya masa baya abin da ya shafi barin sallah da gangan wannan an san shari'a ta hana wannan haka nan shan giya haka nan saban Allah yana jawo hushin Allah wannan duk nusus da yawa na alqur'ani da hadisi sun tabbatar da wannan amma waɗannan lafuzan da suke cikin hadisin lafuzza ne waɗanda akwai abubuwan da su ci karo da su kuma isnadin hadisin bai inganta ba domin akwai inqita'i a ciki malam yace wal ahadithu fi hadha al babi adhafu adhafi ma zakarna hadisan da suke magana akan ubar Allah ga masu saban Allah da suke kunshe da tsoratarwa ninkin ba ninkin abin da muka faɗa ne falayan bage liman nasaha nafsahu an ya ta'ama anha bai dace ga mutumin da yawa kansa nasiha ba a ce ya makance ya rufe sa. ya ki ganin waɗannan hadisan wa yursilu nafsahu fil ma'asi ya saki linzamin zuciyarsa cikin saban Allah wa ya ta'allaqu bi hablir raja ya makalkalewa igiyar sa tsammani wa husnul zanni da kyakkyawan zato kawai ya ce shi yana sa rai yana sa tsammanin zai samu kubuta ko yana kyautata su ga Allah ya makance ya daina ganin waɗannan hadisan da ibn qayyim ya kwararo su wanda yace kuma suna da ninkin ba ninkin in kana so ka gansu bila adadin ka koma littafin at-targhib wa tarhib na al al-munziri wanda zai iya kawo hadisai da yawa na tarhib an ba'd afal an al-akhlaq tsoratarwa da razanarwa da firgitarwa akan aikata wasu ayyuka tafin sa cike yake da waɗannan da irin waɗannan hadisai da fatan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in salatu wa رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام wa ورحمة wa وبركاته wannan ya ce ah, game da hadisin da ya maganar cin iyaka to tambaya a nan shine idan mutum ya yi da shi a gaban gidan shifa to akwai abubuwan da al'urf ya ta sama hu'an wato abinda al'ada ta riga ta gudana an san cewa wannan baya cikin baya cikin abinda ake daukan shi a matsayin laifi an saba idan mutum ya yi gini ya yi siminti a kofar gidansa ko ya yi katanga a kofar gidansa gwamnati ta riga ta amince da wannan duk da ta fi da titi amma ta amince ko ya haƙa kwatami ko ya dasa bishiya ya gwargwadon abin da gwamnati abin da aka yadda wannan ba zai shiga ciki ba amma abin da ya wuce iyaka wanda in masu haƙƙin abin suka gani ba su yadda ba za su yi magana wannan shi ake nufi amma dai ta itaciya wannan wani abu ne ma wani lokaci da ita kanta gwamnati ta kan yi umarni cewa a yi Wannan ya ce mun ji wasu malamai suna cewa wannan hadisin da abu huraira ya yi magana kan mutane uku masu riya wanda aka yi masa aka yi sharhinsa cewa za'ifi ne har ma suna cewa ya zo a cikin silsilatul ahadisu da'ifa na albani kuma suna kafa hujja da cewa hadisin abu musa al-ash'ari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce shi yana karatun alqur'ani hadisin na nuna cewa ya ba ta shiga cikin karatun alqur'ani muna neman karin bayani to a gaskiya ba zan iya suna cewa hadisin yana yana cikin silsilatul ahadisu da'ifa ba in yana ciki ban san menene hujjar sa shi a ciki ba ban sani ba don kuna jin daidai abin da yake da hadisin da na san zaifi ne ina gaya muku ba ruwanmu da cewa wannan babban malaminmu ne da muke amfana da shi muke girma shi inda hadisi akwai hujja da take nuna mai rauni ne to muna faɗa wannan ba ba wani da za mu tsallake sai idan har mutum ba mun tsinkayo hakan ba sani na hadisin a cikin sayo musulmi yake kamar yadda shi ma eh, ibn bai kawo shi a cikin sayo musulun hadisi ne mashhuri ah, cewa mai rauni ne wannan awwal marra na jima wannan maganar karo na farko na ji wannan maganar amma gwara shi da hadisin abu musa al-ash'ari wannan kwata-kwata ba ba ba hujja a ciki ina jin mun yi ishara zuwa ga hadisin abu musa al-ash'ari a cikin sharhin da muka yi na hadisin ina tsammani ban iya tunawa amma ina tsammani na ishara zuwa ga hadisin Abu Musa al-Ash'ari cewa mutumin da ya fara da ya abu ba dan wani ba ba dan wani ya gani ba ba dan wani ya yabe shi ba amma bayan ya gama kuma sai ya ji ana yabansa wannan baya ba matsala mun faɗi wannan saboda haka hadisin Abu Musa al-Ash'ari lokacin da yake karatun ba yana karatun bane Liyu, yuqala qari'un karshe ma shi bai sa annabi ma na karatun ba saboda haka dan an yabe shi wannan ba shi yake nuna cewa yayi dan wannan Allah ba ya riga ya gama aikin sa saboda haka ba zai hada ba zai hadu da wannan ba ko kada kuma cewa karatu Qur'ani da ya bata shiga wannan li awwal marra ba na ji akwai wani malami fitacce a musulunci da yace karatu Qur'ani a iya yin riya a ciki riya bata cutar da shi ba na ji akwai wanda wanda ya taɓa faɗar wannan magana abinda suka faɗa shine idan mutum ya yi aiki don Allah sai kuma mutane suka yabi aikin da ya yi wannan ba zai cutar da aikinsa ba na yi jinga da wani mutum da ya gama min aiki na biya shi ya biyo ni ragowar kuɗi to kuma daga baya sai ya rasu kuma yan uwansa mahaifiyarsa da sauran yan uwansa ba musulmi ba ne to babu shakka waɗanda wanda ba musulmi ba zai ci gadon musulmi ba don haka ba su da gado a cikin dukiyarsa don haka sai in baka san wani wanda yake musulmi cikin yan uwansa ba sai kai masa aikin alkhairi da wannan dukiyar da take tashi da take hannunka me ingancin hadisan da suka zo na cewa za a azabtar da wanda ya haddace Qur'ani ya manta hadisin Tirmidhi ya rawaito shi amma bai inganta ba hadisi ne da'ifun jiddan me matsayin mutumin da matar da ta mutu ta shiga aljanna mijinta yana wuta to yaya wani mijin za a bata ah, tun da mijinta yana wuta ya ke tete ta zama haka nan eh sun raba hanya abinda shugabanni ke yi na kwace kwace gonakin talakawa da cewa ƙasa ta gwamnati ce sun shiga cikin wannan hadisin da ke magana akan wanda ya ci daidai da ɗani ɗaya na filin wani babu shakka idan mutum ya raya guri ta hanyar noma shi ya zama nashi wannan shine abin da musulunci ya zo da shi man ahya ardan mawatan fa hiya mutum ne ya samu fili da daji ne ba wani wanda yake noma a gun ko yake kiwo a gun ko sai zo ya raya gun to ya zama nashi a ka'ida sauraka mutane ne sun zo an san su a gurin suna noma gurin shekara da shekaru nasu ne bai halatta kwace haka nan kawai a ce su tafi ba a ce kasa ta gwamnati ce wannan ba shari'ar Allah ce ba sai dai ko shari'ar su masu yin abu amma ba ta Allah ba in ta Allah ce ana bukata to za a saya a biya su na'am duk abin da ya taso na al'umma duka wato maslaha ce amma maslaha ce ta shafi kowa da kowa to ko me gwamnati na iya karba gidanka ne gonarka ce kantinka ne za a yi titi a gurin ko za a yi wani abu asibiti a gurin wani abu ake bukata na al'umma duka to wannan gwamnati na da damar ta karba amma ta biya ka ta biya ka compensation ta biya ka diya da zaka je ka samu wani amma a zo a samu mutum misali a gidansa da 'ya'yansa da iyalinsa kawai a zo a ce tashi na gwamnati ne an kwaci saboda haka ya tafi duk inda zai tafi kuma nama zai tafi ya tafi ba rozu wannan ba adalci ba ne babu shi a musulunci ba musulunci ba zai yarda da wannan ba saboda haka in har gonaki ne ana noma su mutane na da kayan su suna noma su ko sun ajiye za su yi gine-gine a ciki an karɓa sai a biya su diyarsu in kuma fili ne wanda babu ba wani wanda yake da'awar nashi ne to wannan na gwamnati ne ba za a ce kuma nan ma sai an biya ba sai wannan da yake tambaya yake cewa lokacin da suna sakandare suna matasa eh, ya ce silka sulka wato daidai makarantarsu akwai gonaki sukan shiga su ci mangwaro su ci tumatiri su cire yazawa su yi wa to yanzu yaza su yi to galibi an san wannan yara musamman 'yan firamare su kan jire wannan da h din galibi in zai shiga gona da mangwaro da ba zai kada shi ba mangwaran mangwaron sanda yana yaro ya kaɗi da wani wanda ba za a ce sai ka nemo mai mangwaran kun zauna da shi ya yafe maka ku ka yafe mashi galibi wannan an san shi orfi ya san shi ya'yansa suna shiga ko don wani su kaɗa shi ba yayan wani za su shigo su kaɗa eh, sha za su yi eh, amma wani ya shiga kawai ya shiga da kwando ya cika ya je ya sayar to gaskiya wanda ta yi wannan kuma yana cikin wato zuciyarsa tana riya masa wani abu na saban Allah da yake sha'awa da ba sai na karanta abin da ya rubuta ba yana ta kokarin yadda zai yaki zuciyar amma abin yana ta kara masa yana ta hawa a cikin zuciyarsa yake fatan addu'a Allah ta'ala ya yi masa wannan shawarwarin da za mu baka kullum ka rika tuno irin girman matsalar da take cikin laifi domin har kullum kana son ka ji kamar abu to ka rika hararo girman laifinsa ko menene in kana so ka fitar da shi daga ranka to ka sa wa ranka wato surar hoton munin abu da za ta tuno munin abu za ta kara tsanarsa ka rika tunato da girman munin wannan laifin da irin yadda Allah ta'ala ya yi da masu wannan laifin da irin azabar da ya tanada musu da wanda zai musu a duniya ko a lahira rika tuno kazantar da take ciki sannan kai ta addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ka raka addu'a Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant ka rika wannan addu'ar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ka rika tashi cikin dare kana addu'a kana sallah kana addu'a to Allah ya zubi gaskiyarka a zuciyarka zai maka zai cire maka wannan abin da kake ji waɗannan su ne tambayoyi da suka zo hannu da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya mu lada abinda muka yi na kuskure kutuba harshe Allah ya fi mana wa sallallahu wa ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in